This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya nuna matukar damuwa kan goyon bayan da China take baiwa Rasha wajen kare kanta inda ya gargadi ga shugabannin china kan shirin hukumomin washington na saka takunkumai kan wannan al'amari kalaman na blinken na zuwa ne yayin ziyarar da ya kai beijing jim kaɗan bayan da ya kammala ganawa da shugaba shi jinping da sauran manyan shugabannin ƙasar ta sin a wani zama da aka yi da aka tattauna batutuwa da dama tsakanin manyan ƙasashen biyu blinken kenan a wani taron manema labarai a ranar juma'a yake cewa china ƙasa ce da ke samar da na'urori da dama waɗanda putin yake amfani da su wajen mamaye wata ƙasa mai cin gashin kanta ita dai china ta ce abin da take yi shine cinikayya ta yau da kullun da manyan ƙawayenta da ke rasha yayin jawabinsa shugaba jinping ya kauce wa ambatar batun yakin rasha da ukraine a maimakon haka sai mai da hankali kan yadda amurka da china za su karfafa dangantakarsu. su wata zanga-zanga da dalibai suka fara a jami'ar columbia da ke new york ta nuna adawa da yakin da isra'ila ke yi a gaza ta yadu zuwa wasu jami'o'in amurka lamarin da ya sa 'yan sanda suka rika tashin dalibai daga sansanonin zaman dirshan da suka kafa har ma da kama su ɗaliban kwalejoji sun gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga a wasu sassan ƙasar inda nan ma 'yan sanda suka kama mutane da dama zanga-zanga ta baya-bayan nan ita ce wacce aka yi a ranar alhamis a jami'ar princeton da ke jihar new jersey inda nan ɗalibai suka fara kafa sansanonin don yin zaman dirshan ko da yake sanda sun yi caraf sun dakile hakan kamar yadda rahotanni suka nuna ɗalibai a jami'ar harvard ma a jihar massachusetts sun kafa sansanoni don yin zaman dirshan wata babbar tawaga ta masu shiga tsakani daga masar a yakin da isra'ila ke yi da hamas ta kama hanyar zuwa isra'ila a ranar juma'a wani mataki na sake wani sabon yunkurin samar da kafar tattaunawa tsakanin isra'ila da hamas yayin da ake fargabar kasar ta yahudawa na shirin kai wata mamaya a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza mai iyaka da kasar masar babban jami'i a masar abbas kamal ne jagoranci tawagar yake kuma shirin gabatar da sabuwar hanyar da suke ganin ya kamata a bi don a tsagaita wuta a gaza a cewar jami'in isra'ila ta nuna sha'awar amincewa da wata 'yar kwarekwariyar yarjejeniya inda za a saki isra'ilawa 33 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su ita kuma isra'ila ta saki falasɗinawa fursunoni daga nan kuma sai a ɗora kan yadda za a kawo ƙarshen yakin sakataren tsaron amurka lord austin a ranar juma'a ya sanar da shirin aikawa ukraine tallafin kayan soji waɗanda kudaden su za su kai dala biliyan shida yayin wani taron manema labarai austin ya ce waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama a sayo wa ƙasar ta ukraine sabbin makamai yana mai cewa da zarar an kammala komai za a yi gaggawar aikawa da ukraine waɗannan kayayyaki Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors. Austin ya ce Ukraine na matukar bukatar makaman da za su kare mata sararin samaniyarta kuma abin da za mu fi mai da hankali a kai kenan. sanar da wannan sabon tallafi na nuna yadda amurka ta ƙudura aniyar tallafawa ukraine a cewar led austin manjo janar pat ryder wanda kakaki ne a ma'aikatar tsaron amurka ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake sa ran amurka za ta mika waɗannan makamai ga ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka ta gano cewa ɗaya cikin biyar na madarar da ake amfani da ita a ƙasar na ɗauke da barbashin cutar mura tsuntsaye kamar da wani bincike da aka gudanar ya nuna sai dai hukumar lafiya ta duniya who a ranar juma'a ta ce hadarin da hakan ke tattare ga lafiyar jama'a bai taka karya karya ba tana mai kira ga ƙasashen duniya da su faraga wajen ganin an rage yaduwar cutar. The announcement comes nearly a month after an AV. Wakilin kamfanin dalancin labarai ta AP ta ce sanarwar na zuwa ne kusan watanni takwas bayan da hukumar ta FDA ta gano kwayar cutar ta mura tsuntsaye a tsakanin tsuntsayen gida da dazuka. A ƙarshen makon nan ne hukumar ta FDA ta ce tana gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kan ko har yanzu akwai burbushin kwayar cutar. duk da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa madarar da aka samu burbushin kwayar cutar na tattare da haɗari. majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin da ke faɗa da juna a sudan na shirin gwabza wani kazaman faɗa a birnin alfashir da ke arewacin darfur labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kaya ya kariya bakin wallan dangana gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batushin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kin kantikin duk Dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an tashi lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. lafiya lau yawa ya aka tafi karshen mako a a birnin birnin new york ba <laughs> da birnin new york haka muna da lafiya kalau wallahi to me ya dauki hankalinka wannan mako me ka gani To, mu dai da muke nan Washington ai ba wani abin da muka gani sai hadarin gwamnoni da aka mana. Gwamnoni arewacin Najeriya. <laughs> to ashe ka gan eh, to hadarin arewacin gwamnonin arewacin najeriya da suka eh, shigo eh, birnin washington me ya dauki ka game da ziyarar tasu Ito a ziyarar dai a ziyara ce mai muhimmanci duba da irin gudunmuwa da ake sa rai ta abin da za su iya samu daga gwamnatin Amerika da wannan cibiya ta bunƙasa zaman lafiya wanda tana gudanar da ayyuka na yaki da 'yan ta'adda a kasashe da dama na nahiyar afirka wanda ma najeriya tana ciki so muna ganin wannan abin zai iya taimakawa ya haifar da alkhairi a samu taimako da zai kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a arewacin najeriya yau gashi na allah tattaro kusan goma abin da ma nike so ni ma faɗa kenan eh. abin da ni ya ɗauki hankali na musamman game da wannan ziyarar tasu hmm. ba ziyarar tasu zuwa amurka ba sai hmm. dai damar da ta samu na yin ido da ido da 'yan najeriya da suka fito daga jihohinsu su yi musu tambayoyi kai tsaye su samu ansa to kaga wannan yana da muhimmanci a nan hmm. idan za a yi zaɓe dan kowane ɗan takara sai ya shirya irin waɗannan taruka da zai gana da al'umma a mazaɓinsa haka su yi tambayoyi hmm. game da niyyar shi da shirye-shiryen shi da dai sauransu ya ba su amsa kai tsaye to kuma har a cikin tafiya yayin da yake mulki haka akan samu sukan tana da damammaki irin haka to amma kamar yadda ka faɗa a hmm. gida na farko dai ko an gayyace su domin irin wannan yin tattaunawa da 'yan mazaɓansu ba sa yadda ko da 'yan jarida ba sa yadda kwata ba sa yadda gaskiya na biyu idan suka shiga suka kama aikin nan ganin su wani jidali ne ba karami ba ba karami ba hmm. to waɗansu lokuta akwai waɗanda sukan ce ba gwamnonin ba ne ba sa son gani sai dai mukarraban su ba sa ba da hmm. daman ga masu neman su gansu amma ya hmm. gani na idan suna son su gansu za su iya ganin su domin wanda suke son su gani suna gani haka to eh, wannan ya nuna cewa cewa inda a ce za su iya ba da kudurtawa su ba da wannan su shirya lokuta-lokuta abinan eh, kila ce bayan kowane wata uku suna kewayawa lokaci-lokaci eh, suna yin irin wannan za a samu fahimtar juna domin waɗansu lokuta rashin bayani shine yake kawo matashin hankali domin idan eh, al'umma suka fahimci inda gwamnati ta sa gaba da kuma matakan da take ɗauka na shawo kan waɗansu matsaloli da kuma ayyukan da take yi to ina tsamman zai taimaka kwarai da gaske amma rashin bayanin na rashin mhm. ba da dama ga 'yan ƙasa ko kuma fita fili ana musu bayanin nan shi kan shi ma koma baya ne a gare mu sosai kuwa to ni in ba komi wannan dama da zan ce murya amurka ta bayar hmm. na gwamnonin nan su samu su amsa tambayoyin mutanen da suka fito mazaɓinsu ya taimaka kwarai da gaske ina hmm. kuma fata cewa ba sai sun zo nan amurka ba idan suka koma gida za su iya ba da irin waɗannan damammaki domin a samu fahimtar juna kuma allah ba da nasara allah ya sa wannan ziyara da suka ko kuma wannan shiri da gwamnatin amurka ta yi na kokarin ganin cewa an shawo kan matsalolin tsaro a najeriya dinnan da kuma samun zaman lafiya da fahimtar juna zai wannan haƙar za ta cimma ruwa amin summa amin to baba a gurguje yau muna da akwai akwai auren ki an yi mana rashe-rashe da mm. dama mm. sabili da haka bari mu tafi kai tsaye bari mu fara daga cikin gida mu ma muna cewa <laughs> <laughs> bari mu fara daga cikin gida shi wakilinmu a ibrahim mustapha da ake lakabi da aibi da ke maiduguri zai yi aure wato a iyalan alhaji mustapha abubakar da na alhaji umar idris ne a wannan karshen makon suke hada zumunci da za a yi aure tsakanin ibrahim mustapha wakilin kenan da kuma amarya shi aisha hmm. za a yi wannan auren ne a ngomari gabas kaɗan da ajilari cross layin goroma a maiduguri to har Allah ya sa haka waɗannan sunayen wannan anguwa take dai na kamanta waɗanda suka san wurin za su fahimci wannan a inda za a yi wannan bikin ibrahim mustapha Aidi da amarya shi aisha umar sai kuma budin kai da za a yi na ita iyalan hajiya hurera musa na injiniya salim salisu musa da kuma hawa abubakar ɗan tabawa da aka fi sani da ummi to ni wannan budin kan can nake mata ake bude makai na gummaci ma yau ne za a yi da karfe biyu na yamma a mm, wato ma'auratan gaba ɗaya ke na aka musu buɗin kai duk za a bude musu kai <laughs> yakubu avenue a kaduna to mm. allah ya bada zaman lafiya allah ya sa an yi dace allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare ba kai ma za ka biki amin su ma kwarai kwa wannan na kanina ne ma muna mika oh. sakon taya murna ga iyalan wakilin sarkin sharifai kano kano Sidi Farida Abbas bin Adamu da Abba Sharif Danwali da iyalan marigayi Baba Muhammad dan kadai na daurin aure 'ya'yansu mahabub masa'ud ismail da amaryarsa fatima zubairu faruk wanda za a daura a yau asabar kenan 27 ga watan afrilu da misalin karfe 11 na safe a masallacin majalis hausawa bayan sahafa masi kan titin masallacin murtala a kano to allah ba da zaman lafiya da zira ɗaya ba to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan honorable inusa kai ga malawan na daurin auren yaransa fatima inusa Yunusa kai gama da ake kira Ummi wanda za a daura a ranar Juma'a uku ga watan Mayu shekarar 2024 wato Juma'ar mai zuwa kenan a sabon mako da karfe biyu na rana bayan sallar Juma'a a masallacin Juma'a na 3 bedroom Gashua Road da Maturu jihar Yobe nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zar'a ɗayya ba. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan dan makoyan Gumal Alhaji Muhammad S Hashim Gumal da na Malam Abdullahi Adamu ɗan Barno na ɗaurin aure wajen 'ya'yansu shamuilu muhammad hashim shama da amaryarsa aisha abdullahi bebi wadda za a daura a yau asabar din nan kenan da karfe biyu na rana a masallacin fada a gumel jihar jigawa to allah ba da zaman lafiya da zara'a ba. to amin sun amin to baba ana aure ana haihuwa hmm. sai kuma na ukun da suke tafiya tare ana komawa ga mahalicci muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga blessing newton da danginta duka domin rasuwar mamarsu tura elisha kuceti wadda ta gamu da hatsarin mota ya kuma zama ajalinta a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izarta a jingir da ke jihar plateau sai kuma gaisuwar ta'aziya ga shehu abdullahi jegebe tirakin jegebe domin rasuwar mahaifiyarsa wadda allah ya wa cikawa ranar laraba har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan musa fon sarki ritaya na tonzal gana wuri domin rasuwar ɗansu david musa fon sarki wanda aka fi sani da tuga ya rasu ne a nan amurka baba a jihar alabama za kuma a yi jana'izarsa a nan a birnin washington ranar 11 ga watan mayu na wannan shekara to eh, baba da yake a nan ya rasu kuma a nan mm. za a jana'izar shi amma iyali dangi duka suna gida mm. to su ma a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su kuma za su haɗu a a makaranta firamare da take ikan a shoot a gana wuri da karfe 11 na safe a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su ma ranar asabar kenan 11 ga watan gobe mm. kana kuma ranar lahadi 12 ga wata za su A taro a majami'ar kokin da take li dantse na rcc gana wuri da karfe goma na safe domin addu'ar addu'o'i to muna taya muna mika gaiso ta'aziya ga reverend samuel magai doc da shi wanda shi ne shugaban kan a gana wuri to allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin Kado a birnin Accra Alhaji Tanko Ali wanda shi ma yake mika ta'aziyyarsa ga surukansa a unguwar Sharifai Kano na rasuwar surukinsa kuma dan uwansa Alhaji Sidi Amidu Ali. Sarkin Kado ya ce yana gaida sarkin Sharifan Kano da duk Sharifan Kano da na Sokoto baki daya da gidan Sidi Ali a garin Dunkwa na kasar Ghana na rashin dan uwansu Allah zagi kansa da rahama da ma magabata duka baki daya. bari mu sada zumunci an yi auraraki an yi bari mu sada zumunci mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga alhaji asamatu dagacin garin daura da bala muhammad daman da ibrahim mai wankin hula a kimba da sanusi madatai da isuhu makeri madatai sai hamidu kalalabuwa da babandi mamman bandi sai hadafi mai kwamfuta da yahaya na azare da haruna mai shayi azare da kuma zainu aidi Malik. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Iliya mai kanti da shayi garin daura. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Yakubu Iliyasu Digawa da hadabi mai kwamfuta sai Iliyasu M Iliyasu Gulawa da Salisu Madatai da Magaram sai Lawal Sade Daura da Fidausi Ibrahim Na'ibawa Kano. A ƙarshe a sani alaska radio martaba yana kuma mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan radio martaba a baki ɗayansu to sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta bar ya huce har da mata barka da sallah daga alhaji gurin shi unguwar yalwa kumasi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga matarsa a wulata jikan baba amidu gidan pnc a unguwar ababu da kuma surikarsa da ta fito daga abujan wadda ta zo aure a kumasi ya ce allah sa a yi auren lafiya gama lafiya ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mutanen yalwa baki daya musamman ma amininsa ofa mai gyaran rediyo da matarsa Fa'iza Best Fama magajiyar matasan musawa na budiyar da nan da baban shi malam lukman da danginsa na gurin sawa wato na jaso family kenan da gurin sawan kuma su baki daya ya ce yana fatan wannan gaisuwa za ta isa gare su cikin koshin lafiya da arziki amin to baba kamar yadda muke faɗa to bari mu rufe zangon wannan gaishe-gaishe da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga barista yakubu sale bawa da iyalansa da barista abbas gata da iyalansa sai hassan danjuma gata da nuhu danjuma gata sai ibrahim sale bawa da haruna danjuma gata da gedi da iyalansu da fatar an tashi lafiya za kuma a yi ƙarshen mako lafiya. bar buhunta ki kasa arziki ya sanja sai kuɗi babu zakka ki kasa arziki ya sanja sai kuɗi babu zakka To baba a gurguje hmm. labarin da zan baka wani labari ne da wani mai sauraron ma yau da kullum lado tambaya aiko mana. Hmm. Ya ce wai wata ce 'yan Najeriya ta fita tafi fitar farko ta shiga jirgi. To irin waɗanda suna ji da kansu nan ne dai amma dai bata taba zuwa ko ina ba. Ba ta jin turanci. Iko Allah. Ba ta jin <laughs> eh. turanci kuma ta samu kanta da yake tana da hmm. abin hannu. ta shiga irin first class ɗin nan ko business class a mm. cikin jirgi to san su sai yadda suke so haka ba ba a ta yadda suke mm. so sai abincin da suka zaba ba irin abincin gaba garin nan bane ko kana so ko baka so a kawo maka ko ba yawwa to <laughs> to da yake su wayannan mm. wurin zaman kawa din nan eh. loto ana a shiga a fita a shiga a zo a tambaye su to tana zaune da kusa da wani bature mm. ita kuma ta zuba sutura ta kura a daka dai ga gwalagwalai ga komi dai amma dai ga dai idon gari na'am ga da idon gari mm. da ka ganta ka ga dala <laughs> to kenan in aka zo aka zo a tambaye su mm. abin da za su ci in an zo duk lokacin da tana zaune kusa da wani maturi duk lokacin da aka zo aka tambaye shi me yake so sai ya ce nothing lokacin da in aka zo aka sai a zo wurinta a tambaye ta ita ma sai ta ce nothing haka dai aka yi ta yi a ba da abinci ta ga kowa yana ci a ba da abin nan ta ga kowa yana ci ita ko an kawo mata natin oh, ita ba ba <laughs> ta gobe ba da ta ga an ci abinci a kawo wannan a kwashe a kawo wannan a kwashe ta jima ta jima ta ga hmm. har an shiga bacci ikon Allah ba ce mata ci kanki ba ita kuma yunwa ta dame ta tafiya sai mai <laughs> tsawon yunwa ta dame ta wayo Allah sai ta je ta wurin ta bi baya ta je ta taba masu aiki da yake hmm. kaga su wanda suke gaba-gaba din nan hmm. ma'aikatan suna nan kusa da su ma ba nisa haka shikenan sai ta je ta taba ta tace ita ba ta ga an bata komi ba ta ce idan babu wannan notin din ko komi ma da yake ake da shi a bata ita <laughs> da yunwa ta ce wai in ba notin din ya kare eh. komi ma a bata <laughs> a bata ta ce iko Allah wato ita eh, natin tana jiran abinci ne wani irin eh, abinci mai daɗi ne notin din yawwa cha take wani abinci ne mai daɗi ashe ashe ba komi ashe take to in ba ba komin nan a bata abin da ke ke akwai. Wayo Allah da <laughs> rashin tambaya ke. Rashin tambaya ke eh, don shi eh? da abu da to ana ana bayanin wata tana babu labarin cewa ta shiga jirgi sosai aka bata akwai wani irin hmm. bari in kira shi ciku tunda da eh. hausa ake ko. Haka. Irin wannan an ɗaure shi da da wata jar leda eh. wani irin cheese ne in ka je shaguna za ka gan shi yadda aka yi shi wata leda ce ake ake saka shi a ciki. Mm. To ita wannan jan leda in ka ganta ita ma da kyan gani sosai kamar alawa. To sai jan leda kawai za a bare to sai a kai ga ciko dinnan da yake ciki. Eh. To ita ana bata shi ta take wata alawa ce ko kuma wani abinci da haka din nan ta yi ta ciza ta yi ta ciza tana cizawa tana yana ta tauri tana cizawa sai ta kalli wa'annan eh. ciza ta kalli wannan ta rasa yadda za ta yi da ta ce wani irin abu ne haka dai shi cingan ba cingan ba eh dan ko ba dan ko ba eh. <laughs> ta yi ta ciza ta ce to ta rasa yadda za ta sai wani a kusa da ita dai dan ya dabara ba ya lura cewa hmm, ba ta san abin da ba ta san da eh, ba hmm. yawwa to sai sai ya dauki nashi ya daga shi sama hmm. yadda dai kamar za ta gani tana kaikaitan yadda zai sai ya bude ya <laughs> bude yadda za a bude ya takardar ta gani eh. da ta gani sai ta yi kamar sai ta fahimci ashe wannan dan jan abin da marfin roban hmm. nan ya kamata ta cire ne to sai kunya ta kama ta <laughs> yi kamar da abin nan sai ta tana yi kawai sai ta rai tana yi tana ciccizawa ta ciza ta fitar ta ciza ta fitar kamar tana eh. wasa da shi ne a baki sai an jima ita ma sai ta ƙara gyara zama sai ta daga eh. kamar yadda ya daga eh. <laughs> sai ta buɗe <laughs> tukuna ta saka baki kamar ta nuna cewa eh, ai ita dama eh, ta san yadda za a buɗe. <laughs> wasa take yi. wasa take yi. Kai, Afirka da Jamala. A'a, tafiya, shi da aka ce tafiya mabudin ido abin nan makaranta ko? Haka yake. Ko ba komi eh, in ka fita kana samun ilimi. Mm. Za ka koyi wani abin da. Ko mun kankanta ilimin. Za ka sai ka samu wani abu. Haka yake. na gaba da ma tana daga mana hannu sabini da haka tilas mu ja burki nan muna ƙara taya abokin aikinmu Ibrahim Ango muna kara taya shi murna da kuma fatan za a gama shagulgula lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu madadin. Baba ya koma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.